a Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kawo mu Alfa Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a VOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com masu gabatarwa. Aisha Mu'azu. Tare da ni Sarfil Hashin Gumel. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na duba batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. Inda a yau ma 31 ga watan Oktoba na shekarar 2019 za mu duba batun matsalar kwakwalwa. Haka kuma za mu duba batun tasirin cin zarafin ƙananan yara yake bayan sun girma. cin zarafin yaro yakan iya tasiri a rayuwar shi da bukatar a fahimci cewar shi da yaro bai faye bantuwa ba bayan waɗansu 'yan shekaru daga shekara hudu abin da ya sama da wahala yaro ya manta abin da ya faru a baya. domin amsa duk tambayoyin da muke da su kan masu fama da matsalar kwakwalwa za mu gayyato ƙwararren likita kai tsaye a wannan shiri. Za mu tsakuro su kaɗan daga cikin amsar wato amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook tare da buɗe layi domin ku ba ku dama ku kira ku yi wa likita tambaya idan kuna da ita akan matsalar kwakwalwa. Sai ku biyo mu domin jik duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. mun kafe tambaya a shafinmu na facebook kamar haka muka ce lura da yadda yanayin hunturu ke karatowa waɗanne matakai kuke gani ya kamata a ɗinka ɗauka ga masu matsalar ƙwaƙwalwa domin sauƙaƙa musu tashin lalurar ga kuma yadda kuka amsa mana. To da farko Aisha Salisu mai shinkafa son ya amsa wana wannan tambaya da cewa yau da gobe ikon Allah matakin da ya kamata a ɗauka ga masu laruru a kwalwa shine gwamnati ta keɓe su waje ɗaya ana kula da yanayin da suke ciki. Daga baya kenan amma da farko fa kamun a kai ga gwamnati. To wannan kan daga baya kenan kan. To sai kuma amsar Adamu Muhammad mai nasara na hmm. nasarawa ya ce yau da gobe ikon Allah ai mataki na farko shine ziyartar likita akai-akai domin samun shawarwari masu inganci ku tashi lafiya. Mm, wannan shawara ce mai kyau kan dan tabbatarwa ba haka. To akwai kuma wanda ke da suna Dauda Garba Baushi Age ya ce to hakika yau da gobe ya kamata kamata ya iyaye su kula da ƙananan yara wajen nema musu kayan sanyi mai kyau domin gurin kamuwa da <laughs> cututtuka masu kisa. To shi hundurin ya ji. <laughs> Shi ai sanyin ma yake magana. Magana sanyin yake yi. <laughs> Sai kuma hansar to gashi dai sunan ya Mm, kamar farawa isa mm, farawa isa mm, wani oh, kamar haka ne da fatan dai amana afuwa idan ba mu kira sunan daidai ba cewa yayi jinsu a jika da taimaka musu da magungunan da ya dace To lahu gode. To kuma akwai amsar haɗin gwiwa daga Mansur wuro na faɗa da kuma Tasu Ismail Zita. gozaki da baban gidan Yusuf na faɗa. Ya ce bayan sun fara da sallama wato bayan sun fara sallama suka ce fatan alheri gare ku za mu kasance da ku ta rediyo domin jin karin bayani daga bakin likitan da kuka gayyato mana a shirin na yau ku tashi lafiya. Shi yasa dama muke gabatar da wannan shirin. To ga likita dai suna sauraron sa ji mai likita dai ce. Sai kuma Idris ke katusha. Mm, katusha. Mm. Katusha. Ya ce ai Najeriya ba mahaukata ba. Wai mene? ai najeriya ba mahauka ba masu hauka yake so ya ce mm, sai matalauta to ba masu matsalar hankali sai marasa kuɗi a fassara ta ke da <laughs> abin da yake nufi eh, lalle ba to kuma ga amsa ta zo daga a baya gamba da magarin Nijar wani daga Nijar ne ma bayan sallama ya ce za mu bi ku sau da kafa domin jin matakan da ya kamata a ɗauka ku tashi lafiya to shi ma yana tare da mu ke da. To injiniya Isa Saddam daga jihar Kebbi kuma ya ce salam yau da gobe mm. da fatan ma'aikatanku na cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka amin. Hakika yanayin iskan hunturu ya fara kafawa ya ce? Mm, kafawa a yayin mm. wato yana nufin karatowa ko ya karatowa mm. yawa yayin da masu fama da matsalar kwakwalwa ke kara shiga mawuyacin hali mm. sai dai ni gaskiya ba ni da wata dabara da da a yi amfani da ita a kai mm. amma ina addu'ar Allah ya ba su lafiya wannan ma babban a wannan ma babban taimako ne addu'a <laughs> kan ai babban taimako ce kwarai to mun gode ga waɗanda suka samu sai kuma a ci gaba da rubuta amsoshin mu kuma mu ci gaba da kawo muku da su mun gode To madalla kafin mu gayyato likitan mu na yau kai tsaye wakilin murya Amurka wa Umar ta zanta da Dr. Lawal Tahir na asibitin wato Nizamiye da ke Abuja na faɗa suna asibitin na daidai ko? Ke Abuja Mizaniya kwarai da gaske kan kalubalen da kananan yara suke fuskanta a fannin cin zarafi. shin cin zarafin ƙuruciya yakan yi tasiri ga yaro bayan ya girma cin zarafin yaro yakan iya tasiri a rayuwar shi da buƙatar a fahimci cewar shi da yaro bai faye bantuwa ba bayan waɗansu 'yan shekaru daga shekara hudu abin da ya sama da wahala yaro ya manta abin da ya faru a baya to kuma cin zarafin nan ko dai daga ɓangaren iyaye ne ko kuma wasu mutane waɗanda su ne a matsayin iyaye wanda bature ke kira gadiyan kenan kenan ko wanda yake kiya giba wanda yake kula da yaron to idan yaro ya tashi gaban iyaye da bukatar a fahimci cewar a duk duniya su biyun nan su yake fara koyan duk abin da zai koya a wurinsu kuma yana ganin su ne mutanen da suka fi kowa mahimmanci kuma gaskiya ne su ne suka fi kowa mahimmanci a wurin shi a rayuwa to idan ya kasance akwai matsala ta rashin jituwa da yawan faɗace-faɗace da matsaloli tsakanin ma'aurata to tun a lokacin nan yaron nan zai fara ganin cewar kamar an bata masa ya shiga wani kunci ba lallai ya iya magana ba amma abin zai rinka damun shi kuma zai rinka shafar yadda zai kalli duk rayuwa da zai kalli wasu 'ya'yan ya ga su kuma suna farin ciki da walwala tare da iyayensu abin zai ƙara ta'azzara ne a kan shi idan ya kasance kuma banda waɗannan 'yan faɗace-faɗace ta kai ga haddacin zarafi na musguna wa yaran to zai kasance su masu musguna mashi na wanda yawanci manya ne wanda suka girme shi wanda ya kamata a ce su ne ya kamata sun ba shi kariya sai kasance ya ɗauki wani yanayin gaba ko tsoro ko takaici ga duk wani wanda ya kamata a ce babba ne sai kasance kamar duniyan gaba ɗaya kenan ta gaza wurin kare shi wurin kare mutuncin shi wurin kare muradinsu To likita kamar ta yaya wannan al'amari ke shafan yaro? To irin waɗannan yara idan aka yi rashin sa'a a wasu sai su kasance sun shiga harkoki kala-kala idan suka girma. Shaye-shaye su masu musguna wasu yaran sace-sace wasu yaran har ta kai ga sun yi wa kansu illa wasu su kashe kansu saboda bakin ciki da sauransu kuma bincike ya tabbatar da cewar wasu sukan samu ciwuka da suka shafi yanayin tunani da kwakwalwa kamar abin da ake cewa depression da sauran wasu matsaloli da suka shafi tunani da kwakwalwa irin waɗannan kuma takan kai ga ya shafi a rayuwarsu har su ɗin ma idan suka girma sai su ɗauka kamar yadda aka yi musu ɗinnan sai su zo su ma suna yi wa nasu 'ya'yan ko kuma 'ya'yan wasu wanda suke a karkashin su saboda haka matsala ce babba idan har hakan ta faru ta yaya likitoci ke ceto rayuwar wannan yaro a matakin asibitoci da bangaren lafiya da bukatar a samu wasu wurare da ake abinda ake magana cewar counseling da turanci wuri ne na ba da shawara in an sami irin waɗannan yara akwai ƙwararru a wannan bangare wanda za su yi ƙoƙarin cire wani illa da ta riga ta fara zama a cikin tunanin yaron a nuna masa yadda zai iya tafi da rayuwar shi cewar ba ƙarshen rayuwar ba ne kuma abin da yake gani kamar duk duniya kowa haka yake ba gaske. gaskiya ba ne ta wannan counseling su ma iyayen da suke irin wannan abin da bukatar a counseling din nasu wato a ba su shawara hatta a kasashe irin namu a nan najeriya zaka ga wasu al'ummomi kafin auren nan wata shida ko abin da ya kama da haka akan zaunar da ma'auratan nan a ba su shawarwari su san menene maganar zaman aure ya za a yi wurin tarbiyyantar da 'ya'ya da sauransu wannan kuma yana taimakawa matuka saboda ka da bukatar al'ummar ta yi wa kanta fada iyayen al'umma kuma su dau matakin da ya kamata su dauka gwamnatoci su masu su sauke haƙƙin da ya kamata su sauke kan yaran da ake ciwo zarafin nan Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon na nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin, ya Allah. amin suma amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa. Zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne, ciyon idon amadari, ilimi abokin tafiya. idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya idanu abin kulawa kowai rashin idanu ya yi hasara hababba kowai rashin idanu nan ce ya yi hasara hababba rashin idanuwa shata mu ba mu so ne rashin idanuwa shata na gudu ne tun da ba ku so ne hal ya kasance gudu ne ku ɗauki jawabin da zan faɗi ito da ba ku so ne har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne mai sagirar idanu mai kumbure idanu ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne mai sagirar idanu mai kumbure idanu da kaji idanunka na ta kaikai da kaga idanu. To da Hawa Umar da likita. To yanzu muna tare da kwararren likitan kwakwalwa Dr. Fahad Muktar da ke zaune kuma yake aiki a nan Amurka. Kwarai mm, kwa. To Dr. kana tare da mu? Assalamu alaikum. Amin alaikum. To dakta mutane za su san dan kaɗan da wane ne dakta kuma a ina kake aiki? kamar da sunana dr fahad muktar uh, ina uh, zaune a nan washington dc hmm. ina uh, karatun psychiatry a st elizabeth hospital da ke nan washington dc hmm. basically zan ce like daga kano nake hmm. na zo a america na dan yi karatu a public health a texas shekara biyu sannan kuma na yi nan karatun Master, sai kuma na yi phd na fara phd a university of south florida so da na samu wannan karatun ne kuma nan a washington dc na karatun psychiatry shine na zaunan dc na fara Masha Allah. To, dakta kai karatu a Najeriya ne ko duk a Amurka ka eh, dan naji? A Najeriya ne karatu na a Bayero University ne karatun medicine. To, Masha Allah. To, dai ka ji abin da muke magana a yau shine matsalar kwakwalwa. To me zaka ce game da matsalar kwakwalwa mutane suna jin matsalar kwakwalwa matsalar kwakwalwa wani lokacin sukan danganta shi da kamar yawa menene ma matsalar kwakwalwa kenan ga mutane? To a matsalar kwakwalwa gaskiya is um, a yanda abubuwa ne da yawa ko ba hmm. haka ba abu ba ne ba hmm. ah, ba zai yi ah, abin da ke faruwa mafi aksarin aka ce mutum na da matsalar kwakwalwa yawanci hmm. sai kaga kamar mu a Najeriya sai a ɗauka a ah, hauka ne a ko irin dai wannan abin wani abu da ya fita daban ka gane amma matsalar kwakwalwa ya cututtuka ne daban-daban da yawa da yawa a takaice za ka iya kasafta su zuwa kamar zance abu za ka iya gaba ɗaya dai matsalolin za ka hmm. iya kasafta su kamar matsaloli kamar guda biyar haka misali akwai in ka kasa amma karkashin kowanne kuma za ka ga akwai da yawa misali hmm. za ka ga akwai cututtuka da suka shafi kamar walwala haka yawanci su ne kamar mood disorders haka ake ce musu suna nan da yawa haka hmm. za ka ga mutum ko shine kamar depression da na ji likita na magana ka ga mutum ba shi da ba fara'a yana feeding down haka depression na damu wato da cutar damuwa kenan shine depression ko yawwa hmm. ko kuma ya zama yana fama da wasu cututtukan da suka shafi shi ma walwala amma kuma ba depression din ba. Hmm. To likita akwai wasu alamomi da mutum da za a iya ganewa cewa mutum na da matsalar kwakwalwar baya ga waɗannan da kaɗan lissafo? a shi yawanci sai mutum kamar misali ko aka ga ya danganta me ke damun ko ba haka ba. Mm. To yawanci za su ga masu matsalar kwakwalwa ko cutar damuwa. Eh, kamar mm. based on da ke damun akwai wasu abubuwa da zai nuna haka misali. Mm. Mafi akasari kuma abin da ke faruwa shine za ka ga akwai kamar zan ce overlap haka so wasu abubuwan za ga duka za a samu a mutane masu cutar kwakwalwa mm. so yawanci za ka ga mafi akasari ba sa iya kula da kansu haka yana zama musu matsala kaga ko ga kuma mutum ba shi da bai damu da yin abubuwa ba mm. ba shi da interest a yin abubuwa haka da normal eh, mutane yau ke gobe suke son yi haka mm. ah, shi ma yana zama yawanci za ka ga mutane da suna ko kuma ka ga yawan damuwa mm. abubuwa na damun mutum da kullum kullum haka sun kasa cire shi daga kwakwalwa to ga waɗanda suke da irin wannan matsala amma kuma sai su kai watsi da ita domin ba sa son su ce suna matsawa kwakwalwa saboda ana danganta ta kamar da hauka za a ce ba su da hankali ne ko wani abu suka watsar da ita ba su je sun nemi kulawar da ya kamata daga ga wannan matsalar da suke da ita ba me zai iya faruwa gare su a to ai dama ko menene kowace cuta idan baka je ka sama mata magani ba to a mm. hankali za ta yi ta kara wannan ne ta ka kaga mm. abin yana kara yawa in abin yau eh, rabin ya shafe ka mm. ya affect ɗinka da dare gobe ka ya kara yana ta karuwa yana karuwa haka haka matsalar kwakwalwa take duk wanda bai je ya sha magani ba to mafi akasari za ga ya kai wani wani wani wani ah, mataki da mm, mataki da ah, mataki da dole mm. sai sai an kai shi asibitin ko kuma dai ah, ya afakcin lafiyar shi sosai sosai to ga yara fa mm. ga yara fa kaga wannan muna batun manya yana magana mm. akan manya kenan ga yara fa ta yaya iyaye za su fahimci cewa ƴaƴansu suna da matsalar ah, kwakwalwa wata matsala yau saboda kakkiya sauran lokacin zaka ji yara akan ce a ah, ai yaran ta ce take janyo wannan abin yaran ta ce baya son mutane yana son keɓe kansa a cikin ɗaki baya son wasa da yara in kuma yayi samu lokaci wasa da yara sai kaga an kaure da faɗa mm. Kwarai, eh, to shi yawanci matsalolin kwakwalwa duka akwai wani yawanci abu da za ga yake zama common kowanne. Hmm. Idan saboda akwai abin da za gan shi za ka ce ai kamar yarinta ne kamar yadda ka faɗa irin wannan hmm. yarinta ne ba wani abu. Hmm. Amma duk matsalolin za ka ga sai an ce cewa wannan matsalar tana tana mutum ba zai iya abin da ya kamata ba ko a makaranta ne ko a wajen aiki ne ya kai matukar da na ɗaya wannan cutar ba zai ma iya baya iya abin da zai a makaranta ko abin da ya kamata a gida baya ko mhm. hulɗa da mutane ma zame musu matsala to wannan alama ce ta wannan abin ya kai matakin ma da za a ce wannan fa ba wai normal abu bane ba misali da za a ce a ko yaran ta ne mm. na za ga wani abin za a ce wasan yara ne misali amma wani sa'in kuma ko a ce kiriniya ne ko a ce wane ne amma akwai cutar da mun san cewa idan ya kai wannan kiriniya ka yaro ba iya zama ba iya aikin shi ma za a ce a ah, wannan akwai abin da za a iya bashi don ya zama zai iya hmm. irin wa'annan abubuwan so ya kamata bambance wannan yawanci kamar ah, a nan america za ka ga ah, malaman su ma an yi training ɗinsu su iya ka gane cewa hmm. oke wannan wannan abin fa da yake yaran nan ba normal bane wato malaman makaranta ma kenan tunda ba to kin ba ma iyaye kadai ba malaman makaranta kenan ba iyaye hmm. akwai abin kuma wani abin da za a duba shine abin nan ba a waje da yake faruwa ba idan kamar misali yaro a gida ne kawai yake hmm. to ka san cewa ah, wannan ba ko kuma a makaranta ne kawai to amma in ka ga a wurare daban-daban makaranta gida in ya je wasa da wasu wato shi yanda yake hulɗa da wasu yaren ya fita daban to ya kamata a kai shi a duba a tabbata ba wani abu da yake yake dama yake damun shi ne ba da za a iya mm. misali a warkarwa ko a dan taimaka a ba da magani ko a yi counseling. To akwai irin taimakon da ake baiwa masu fama da irin wannan matsalar kuma idan za mu danganta wannan taimako ga mutanenmu a gida. Eh. Wani irin taimako ake ba irin wannan mutane? ana eh, idan kama aka ga yaro na da irin wannan ah, abin da ya kamata a shine a ji asibiti akwai kwararrun likitoci da suke iya diagnosin wayannan cututtuka su tantance a ah, wannan ah, yadda kuka faɗa kaman normal behavior ne wato ba cuta bane ko wannan a ya wuce inda za a ce normal behavior ne kuma akwai magunguna da ake iya bayarwa hmm. don at least wasu ka ga kamar yadda kuka faɗa based on menene ke damun yaron ah. za a ba da appropriate magani da zai warkar da wannan ah, da zai taimaka ya rage wannan ah, ko symptoms da yaron yake showing a lokacin haka. Ikon Allah to likita mm. akwai wani batu kuma da ya shafi ma ba ma ƙananan yaran ba har manya. shine eh. batun matsalar kwakwalwa da ake ganin cewar wasu lokuta akan danganta shi da yanayi irin na hunturu a ce da zarar hunturu ya zuto wannan matsalar za ta ƙara girma shin gaskiya ne hakan ko kuma kawai mutane ne suke ɗauka a matsayin gaskiya ne haka kawai in hutu ya zo akwai akwai matsaloli na na na kwakwalwa da suka shafi eh, hunturu haka amma ba mm. irin wanda mutane mu ke ke la'akari da shi ba ko a anan zaka ga akwai irin wannan champion you know a ce eh, full moon misali ta ga mm. eh, wata cikakken wata ba mm. faru yau eh to amma akwai akwai cututtuka haka yawanci kaman ah, za ka ga kaman masu fama da depression in lokacin sanyi yanzu haka abin ya fi ya fi tsananta haka ya fi tsananta masu matsar damuwa kenan kuma wasu mm. ka ga sai lokacin sanyin ne ma suke suke suke fama da irin wannan amma ba ba wai mutum eh, eh, a ce ko sanyi ya kama shi wannan ya ta wani eh, ah, sai da kuma abin da zaka lura kuma shine mm. idan mutum dama yana da wata cuta mm. ka gane shi kaman harkar sanyi stress ne misali ah, balle wanda ba shi da ko a nan misali amerika za ka gani ah, so stress yana iya yana iya taso da cutar da mutum yake da ka gane in mutum ma yana da wata cuta ah, sanyi wannan sai ka ga sun wannan ko a nan za ka ga lokacin sun ya zo an fi samun admission haka saboda yawanci mutane wasu bali wanda ba su da mahallin zama wato ta kun motsa musu da kyau kenan dai yawa sai kaga sun zo asibiti cutar ta su ta taso basically so shine so yana iya zama stress ya da abin eh, dama amma yana nan amma ba wai shine zai kawo cutar ba dama cutar dai tana nan tana nan yana kar taso da ita sai ne mm. kawai zai iya tada shi saboda saboda stress kowane irin stress zai iya tada zai iya tadawa haka eh, zai iya tada symptoms ya eh, kware da gaske saboda na tuna akwai wani da muka wani da ya amsa mana tambaya a Facebook facebook yake cewa ai wato masu hankalin ma ya sa ƙari lokacin hunturu balle ko <laughs> marasa hankali <laughs> balle kuma wasu da suke da matsala duk inda ya zama dan wannan sai kaga sai kaga eh. wannan <laughs> kowane irin stress sai kaga sai ya taso da dama in dai dama akwai akwai eh wato yana likita idan na fahimce ka a hmm. bayanin da kai ya kamata mutane su rika zuwa asibiti akai akai kenan domin su fahimci halin da suke ciki halin yanayin kwakwalwarsu koko eh dama eh, eh, shi eh, abin da ya kamata idan mutum yana zuwa likitocin ma ne da goba dole wai likitan kwakwalwa ba mm. saboda yanzu kama a nan amerika an gano cewa matsalar kwakwalwan nan suna nan da yawa so za su ga idan ka je likitan ka ma kawai da zai duba ka ba wai zai duba jininka ko zai duba shuga ɗinka. Mm. Zai dan yi maka tambayoyi akan harkar harkar lafiyar kwakwalwa. Mm. Ka ce kana jin ka irin screening haka. Eh kwarai ku akan yi. Mm. shi ne yake da kyau i think ko likitocin mu ma irin suna dan tambaya saboda at least sani mutane wasu ba su masu wannan abun matsala ne ba ba mm. ma su kawo shi ba wajen likitan sun je wato amma in likita ma tambaya ka faɗa wato shi zai iya gano kana da matsala mm. kwarai da gaske kwarai da gaske kwarai da gaske tambayan kenan dan mutane kuma su ma sun lura kaman wani abu na da amin su su ma ya kamata su kai kansu wajen asibiti su ji wa likita inda da yake akwai magunguna gaskiya da za iya bayarwa za su iya tallafa wa yannan su ah, taimaka wajen dawo da mutum ba wasu wasu ba su warkar da abin magabaki dai amma kuma za su rage ah, abin da ake za su rage ɗin ciwon ya ɗan sauwaƙe in ikon Allah ikon Allah to likita ah, akwai wani kira da za ka yi wa iyaye musamman ma iyayenmu a gida kasancewar wannan matsala ce da yaro ka iya kasancewa da ita amma mm. kuma ba za a sani ba ta yaya za su mai da hankali domin gano cewa yaransu suna da wata matsala makamanciyar irin wannan abin da za su yi shine gaskiya su sa ido na lura da wannan yadda yaran su mm. suke hulɗa da mutane wasanninsu in sun ga wani abu da ya sha bamban Hmm. misali ko kamar yadda na faɗa yaro yadda yake hulɗa da mutane a wurare daban-daban hmm. kuma ya wuce misali ko baya iya zama wace ɗaya baya iya shiru ko kuma zai iya zama kuma opposite ɗin ne ma baya hulɗa da mutane ko kuma a hmm. misali ko wani abu da ya kamata a ce a wannan shekarun ya fara baya yi mm. to shi ma abin la'akari da shi ne wani sa'in ba wai sai a ce a ai ko mutum zai girma ko wani abu yara wani sa'in da suke ganin abu bayan da mu manya muke ganin abu ne ba wani abin za ka gaba masu zo su faɗa ba so i think dole eh, a mai da ido kuma suna tambaya tambaya yaran su ji me ke faruwa inda wani abu da ke faruwa su ma za su iya musu ne wani abu ne kila yara yana gani yana ba shi tsoro amma ba zai iya faɗa ba misali ah, hmm. to duk irin wannan yana da amfani su ah, su ah, mai da hankali kuma an gani in aka je wajen likitoci in da su suna da skill za su iya wa yaran tambaya su tambaye su Ah, tambayar da ya kamata yi musu don ba su ansa da ya kamata su san me ke damun yaran. Haka ne. to ah, likita tun da kana lura da wani abu da ya fita da bamban da ya mm. sha bamban haka. To likita ya zama yana faruwa a wurare daban-daban. Haka tun da kana na likita mun ce za mu buɗe layi mu ji idan da masu tambaya su kira kai tsaye su maka tambaya to jama'a layukan yanzu a buɗe suke za ku iya kira domin ku yi wa likita tambaya kai tsaye akan matsala da ta shafi kwakwalwa wato lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya b sifili biyu b sifili biyar b shida biyar biyar wato sai a kira domin a yi wa likita tambaya kai tsaye to da farko yanzu ga kira mun samu daga jos wane ne aka layi daga jos hassan garba ne awa alaikum amin wa alaikum wasu to malam hassan ga likita yana sauraron ka menene tambayan ka a yau to to ba da barka da zuwa likita Ya gode barka ka dai eh, Allah ya taimaka Malam eh, na tambaya ne, kasan mafi yawa iyaye hantara hantara yara ba sa so yara zauna kusa da su hantara na yana yana jama yara irin wannan tabin kwakwalwa to malam hasan mun gode tambayan ka to likita ka ji tambayan da a gurguje a gwana akan layi ok to ah, zai tambaya ta biyu ko a to bari ga na katsina eh wane ne da katsina bari mu jin nan katsina tukunna umar hassan kuri ne daga katsina to malam umar dan rage rediyon kuma kai yawa likita tambaya yana sauraron ka to tambayar da nake ma likita waye da yawa wata da ma iska ya kada ko nan sai a ce iska ya kada haukan mutum na taso a da gaske ne ko ko labari ne to to to ba da labu gode malam hassan umar da katsina to mun gode to likita ka ji amsoshi tambayoyin da mutane biyu nan suka yi to bari baka eh, lokaci kaɗan amsa musu sai mu je ga na gaba. Na farko mm. shine ah, hantarar yara ah, wato wannan gaskiya ah, za ka ga mafi akasari akwai abin ya danganta wani irin hantara ne ko ba haka ba irin dai <laughs> yaro ya dan yi abu kaɗan kwaɓe shi wannan irin dan duka da bai wuce wannan ba ba <laughs> matsala. Ina ji yana nufin kaga akwai wasu masu yawan faɗa akwai wasu iyaye da suke da yawan faɗa eh, eh, kuma ba sa sake wa yaran su. Abin da ke faruwa shine wato idan abu yayi yawa komai yayi yawa misali wannan wannan hantara. Duka ne a'a faɗa ne baka ne mm. a gane kana wa yaro har yayi yawa to wannan zai iya kawo matsala amma yawanci abin da ke faruwa dama wa'an eh, shi duk yawanci cutukan yaran ne yawanci wasu ya kowa Allah ya halicce shi daban-daban ne wasu yaran za ka iya yi musu wannan ka ga ba abin da amma kuma wani yaron dama already yanda Allah ya halicce shi saboda yanda kwakwalwarsa take da komai mm. shi irin wannan hantarar zai shafe shi fiye da wani yaron mm. zai shafe shi ya samu matsala irin ta kwakwalwa kenan ko kwarai da gaske saboda ba abu ɗaya ne dama yake sa mutum ka gaya abu abubuwa ne da yawa suke taruwa ya dama kuma kila da wani abu ya sami yaron Allahu alam so zaka ga duk wannan sai su zo su haɗu to duk da lokaci yana gudu a mm. gurguje um, wato an samu na biyu tambaya na biyu na biyu yawa a gurguje amsa na biyu da yace har mun an arga amsa to wane ne akan layi da ka katsina uh, eh, Salamu alaikum amin wa alaikum Salamu alaikum amin wa alaikum eh, Sarfini da Aisha ina muku barka da wannan lokaci Yawwa likita ma yana sauraron ka ya sunan ka kuma daga ina sunana usman manuka mai rorot kuntuwa to malam usman likita na sauraron ka to ni tambata ga likita wai me sa cutar kwakwalwa ta fi tasowa a lokacin hunturu irin irin wannan wanda muke ciki kuma sannan wai ana gadon ta ne <laughs> to to likita ina ji mun riga mun ansa wannan batun hunturu. Amma za mu iya ansa ɗaya na biyun da ya ce ana gadonta. yau wato ana gado gaskiya matsalolin matsalolin kwakwalwa da yawa za ka ga ana ana iya gado haka to idan mutum yana da wani wani ko ko iyaye ko dan uwa da suke da shi za ga yana da gadonta. to Dr. Fahad Mukhtar mun gode kwarai da gaske ka zo ka amsa mana tambayoyin mun gode kwarai da gaske sai mun kara gayyato da kai a wato shirin na gaba mun gode Dr. To ba sauraro Adamu ka karshen shirin namu na yau. Wato sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu buɗe wato mu kama wani sabon shirin yanzu a madadin wadda ta ne hada shirin. Aisha Da kuma wanda ya bada umarnin shirin wato Daniel Brown da ma injiniyan mu na yau wato Jana Kamin Nisar Fil Hashin Gumel ke cewa sai gobe in Allah ya kai mu kasance lafiya. Daji ya faɗai ce fa baka yau gobe dan ka bashi yake so. likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa